na akaba akwai wani ruwa da ake ce masa khalij akaba galf akaba gulf wato an ce khalij ko galf inda ruwa daga babban teku ya yanka ya shiga cikin gari ko ya yanke ya shiga wani guri to wannan wanda ya yanke shi ake cewa khalij ko kuma a kira shi galf da turanci to akaba galf ne tana cikin ƙasar jordan suez kanat suez su ma mutanen misra ne suka yanka ta ita kuma tana kasar mai tana kasar misra to akaba suka haɗu da suez suka haɗa cikin red sea wanda muke cewa albahar al-ahmar wannan maliya din da muke cewa maliya wanda ake haura an za a saudiya to ita ce ta tafi har ta je ta shiga mediterranean sea to akwai inda da babu bata haɗe ba so mutanen misira suka yanka su ne suka kira shi kanat suez hmm? suez canal to nan kuma ruwa ya shiga cikin ƙasar jordan shi ne aka kira shi ainihin wato da sunan akaba akaba gulf ko kuma khalid akaba to a wannan daidai gurin inda khalid akaba da kanat suez suka haɗu za su shiga cikin tekun baharul ahmar wanda shine red sea ko maliya da muke cewa to nan din shine majma'ul bahrain nan ne majma'ul bahrain kenan gefen kasar jordan da kuma gefe na kasar misra to nan ne majma'ul bahraini ainihin suke haka shi wannan doktor abdurrahim ya faɗa wanda masanin ah, ainihin bincike da duwatsu da abubuwa na tarihi archaeologist ne falamma balagha majma'a bainihima da suka isa matattarar ainihin abin da yake tsakanin waɗannan ruwaye guda biyu na siya hutahuma sai suka manta kifinsu amma kifin a hannun wa yake a hannun yusha yake to amma sai aka ce sun manta shi da aka ce su biyun sun manta shi fattakhadha sabilahu fil bahri saraba fattakhadha shi kifin ittakhadha ya riki saraban ainihin kawalwainiya sabilahu hanyarsa fil bahri a cikin teku wai da ya shiga cikin tekun to inda ya keta ya shiga cikin tekun sai ya zama an daskarar da gurin inda an zo za a iya ganewa cewa ga hanyar da ya bi to daidai gurin kuma hutawa suka yi da suka huta bakin ruwa ne suka huta ruwan kuma ana ce masa ma'ul haya ruwan rayuwa to sai wannan ruwan ya bugi samhon da kifin yake ciki da ya bugi samhon da kifin yake ciki sai kifin ya ji ni'imar wannan ruwa naka sai ya girgiza ya girgiza saboda mai saboda ma'ul haya ne wannan ruwan ruwan rayuwa ne to da ya girgiza ya girgiza shikenan suna can suna hutawa da annabi Musa da Isha kifi sai ya samu hanya sai ya fito da ya fito sai ya kama hanya tun daga ruwa dama sai ya samu hanya sai ya cikin ruwa to hanyar duk inda ya bin sai ya daskare shine ya zama saraman kawalwainiya ya zama ya daskare to wannan shi yasa da suka dawo bayan sun tafi ba su tsaya sun duba ba da suka dawo sai suka iya gane ga inda me ga inda kifin nan ya shiga wanda a nan ne suka haɗu da wa suka haɗu da shi wannan bawan Allah alhadar ah, ina ga saboda yanayin lokaci an nuna lokaci ya riga ya cika to za mu tsaya nan ya so sai mu ci gaba da kissa insha Allah a darasi na gaba sallallahu wa sallam wa baraka ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik